الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، زام تاشد الرسينة أبيبيو دقو مشابقي أتكين كراتمنا الموطة تاع الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة رحمه الله yau 26 ga watan jumadal ula hijira ta 1443 kuma 31 ga watan 12 shekara ta 2021 rana ta karshe ta shekarar a kalandar turawa za mu tashi jami'ul aiman wato <clears throat> babi na karshe a cikin kitabul aimani wan nuzur na'am na'am yace babu jami'il aiman babu babi na masail wato daban-daban da suka zo a kan babin rantsuwa kamar yadda yake tsarin imam malik idan ya yi babi a ƙarshe zai kawo wato kitabul jami' wanda ya tattara masail daban-daban a ƙarƙashin wannan babu wato abubuwa waɗanda suke suna da alaƙa da hukuncin hukuncen rantsuwa amma babu wani abu ɗaya da ya haɗa su shi ne sai ya kulla wannan babin da suna jami'ul aiman shi ne ko shi muke cewa kamar yadda a turanci ake maganar miscellaneous komai da ruwanka wato a tattaro da abubuwa to haka shi ma malik yake a kusan kowane babi in ya gama sai ya kawo irin wannan fasalin domin ya ambaci abubuwa daban-daban da suke a ƙarƙashin wannan babi na'am na'am na'am na'am Yahaya ya zanta min hadisi daga malik daga nafi' daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya yarda da shi alhali yana tafiya a cikin wata jama'a na mahaya wato waɗanda suke a kan raƙumi jama'a suna tare suna tafiya a daga goma zuwa sama da haka hmm. an ce wannan a lokacin wani yaƙi ne na'am alhali yana rantsewa da mahaifinsa sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce hakika Allah yana hana ku da ku rinka rantsewa da iyayenku wanda duk ya kasance zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya kawai ko ya shiru kada ya rantsuwar a wannan hadisin ya kunshi wato rantsuwa da wani Allah a bilitifat rantsuwa ana yin ta da Allah ne ta daga cikin abin da yake banta da Allah saboda girmamawa ce rantsuwa ana girmama wanda bai cancanci a wato rantsuwa girmamawa ce ga wanda shine kadai ya cancanci a yi masa wannan girmamawar shine Allah na haka ana rantsuwa da Allah da zatinsa ana rantsuwa da sifofinsa ana rantsuwa da sunayensa kamar yadda ya gabata to idan mutum ya rantse da wannan Allah to wannan shine aka hana shine wannan hadisin ya zo da wannan hane sayyidina umar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi wannan shine kissar hadisin dalilin da hanin yazo ya ji shi yana rantsuwa a bisa al'adar quraish a bisa al'adar quraish domin kamar yanda ya zo a riwayar abdullahi bin dinar a cikin sahih muslim na wannan hadisin wa kanat quraishun tahlifu bi abaiha quraishu sun kasance suna suna yin rantsuwa da iyayensu mm, al'ada ce da suke yi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah a wata riwayar ya kara da cewa ala wato don su tattaro hankulansu su ji don muhimmancin umarnin hakika Allah yana hannunku da ku rantsuwa da iyayenku wato wannan domin rantsuwa da wannan Allah tana hukunta tana hukunta girmamawa to kuma ba wanda ya cancanci wannan girmamawar sai Allah to shi ne hadisin ya zo da cewar sai a wata riwayar na Umar radiyallahu anhu tun da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan bai sake rantsuwa da mahaifinsa ba hmm, wato zakiran au asiran yana yi da kansa ko kuma ya ta fuskar riwaya ya hikaito wajen hikaya ya hikaito a hikaya ya ambaci rantsuwar da mahaifinsa ko da a hikaya ne bai sake yi ba to wannan ya nuna haramcin rin rantsuwa mutum ya rantse da wannan Allah wanda ya haɗa mutum ya rantse da mahaifansa ko ya rantse da waɗanda yake ganin girmansu ko da kuwa a mala'iku ne ko annabawa ko ka'aba hmm, duk dai wani Allah bai halarta da a yi rantsuwa da shi ba ballantana su kwaron kwaza da eh aradu ba da suke yi eh, uh, wannan yana daga cikin tasirin jahiliya to musamman rantsuwa da wani wanda ake ganin girmansa kamar yadda da a nan ake rantsuwa da rawanin sarkin gari ko rawanin kaka mutum ya ce ya rantse da rawanin kakansa to duk waɗannan suna daga cikin abubuwa na jahiliya da bai halarta ba to wanda ya yi rantsuwa da wani Allah to wannan rantsuwar saƙo ne sai ya nemi gafarar Allah sai ya nemi gafarar Allah akan rantsuwar da ya yi kuma rantsuwar a wajen malik ba ta kulluwa ba za a ɗauki hukuncin rantsuwa ba da za a ce in ya karya sai ya yi kafara haka ma yake wajen kusan jamahirin malamai illa rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen imam ahmad shi yana ganin in mutum ya rantse da annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwa ta kullu in ya karya sai yayi kafara amma wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen imam ahmad sauran malamai ba su yi muwafaka da shi ba hujjar imam ahmad saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin bangaren wato kalmar shahada juz'ai kalmar shahada ta kunshi juz'i biyu da juz'in tauhidin Allah da juz'in manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya rantse da annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Imam Ahmad ya zo da wani bangare na shahada saboda haka sai yake kulla yake cewa rantsuwa ta kudura yayin da ya wannan amma wannan yana daga cikin mufradat sa Imam Ahmad shi kadai ya kadaita da wannan kuma shi yasa nema a wajen Imam Ahmad yana ganin wato al'isam yin magiya mutum ya yi magiya da annab sallallahu alaihi wasallam yana ganin ya halatta saboda ya halatta a yi rantsuwa da shi a wajensa duk wani daga cikin mufradat ɗansa kun san ba a cewa don annabi yi min kaza da babinsa babin rantsuwa ne ba a faɗan haka amma imam ahmad ya sanya shi daga cikin hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in har ya ita ma amma ita ma riwaya ce fa a masabar ta riwaya ce ba wai shine ne kaɗai ƙaulinsa ba akwai kaulinsa da yake daidai da jumhurin malamai kan cewa ba a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru wannan ya nuna cewar ita rantsuwa wato ba a wato rantsuwa halal ce mutum ya yi ta to shi yasa idan har ba zai yi da Allah ba to ya shiru domin ba a ce dole sai ya yi rantsuwar ba wannan ya nuna cewa rantsuwa ba dole ce sai mutum ya yi ba amma idan mutum ya yi don ya karfafa abu wannan babu laifi Allah ya yi umarni da a yi ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum qul i wa rabbi Allah ya ce masa ce ne A e, ce ne i wa rabbi na rantsa da ubangiji na hmm. amal ladina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna kaga aka ce Allah ya ce masa qul bala yace a'a la tub'ath wa rabbi na rantsa da ubangiji na la tub'athunna wallahi za a tashi ku kaga ba a ce masa ya rantse ba amma sai Allah ya ce masa ya rantse saboda haka shi maksudin rantsuwa don ka karfafa abinda da kake faɗa ne to a cikin sa sallallahu alaihi wasallam cewa wanda duk zai rantse ya rantse da Allah wannan ya kunshi hani da mutum ya rantse da at-tawagit hmm. da mutum ya rantse da at-tawagit gumaka wanda wani lokaci saboda sabo ko kamar mu a nan din za ka ga sabo ya sa waɗansu mutane suna yin wannan tsaye da aradu da kwaran kwatsa irin wannan to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a bukhari ya ce man halafa billata wal uzza fal falyakul la ilaha illallah duk wanda ya ce ya rantse da lata da uzza to ya ce la ilaha illallah kaga bai umarce shi da buhari ya ce bai umarce shi ya kalmar shahada ba bai nuna ya kafirta ba ba mutum ba zai kafirta ba don kawai ya rantse da gunki sai idan ya yi itikadi a cikin zuciyarsa na cewar ya yi ne don girmama wannan gunki amma abu ne wanda yake ya gudana akan harshensa ya saba faɗa to wannan idan ya yi haka to ya nemi gafara Allah sannan kuma mustahabbi ne ya biyar da shi da cewa la ilaha illallah kamar yadda wannan hadisi ya nuna hadisin abi huraira radiyallahu anhu da kuma yace wa man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq wanda yace ma abokinsa zo mu yi caca to ya nemi gafara ya sadaka hmm. saboda kiransa da yayi kan su zo su kaga basi ba cewa zo mi wa zo mi caca hmm. in mutum yace ma wani ya zo su saban Allah to wannan wannan yana nuna wannan fadin da yayi ai ba kaga ba su saban Allah ba ko cewa yi zo ni saban Allah daban yake da cewa an rike shi da niyya tunda aiki yayi waɗansu sun ɗauka daga wannan hadisin cewa wannan ya nuna cewa wata mutum akwai aikin sako da idan mutum ya yi niyyar za a rubuta masa laifi to amma wannan ai ba niyya kawai ba ko ba haka ba zahirin hadisin shi yasa ibn hajar yace akwai munakasha akan wanda ya faɗa haka tunda wannan aiki yayi ya ce ma abokinsa zo mi wasan caca to mutum wannan za a rubuta masa laifi don haka ya sadaka to kuma wannan ya dace da ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kuma asanta daga alkur'ani take wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka biyar da mummunan aiki da kyakkyawa sai kyakkyawan sai ya shafe mummuna Allah ta'ala ce innal hasanati yuzhibun yi a kyawawan ayyuka suna tafi da miyagun ayyuka idan mutum ya wani aiki mummuna to ya je ya nemo wani aiki da zai yi na kyakkyawa da zai yi babu kamar sadaka kuma babu kamar sadaka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sadaqatu tutfi'u ghadab rabb ita sadaka tana buce wato fushin Allah wato tana bushe tsananin fushin Allah to amma abin da ya zo na alkur'ani na rantsuwa da wani Allah kamar wata ma'idatil buruj wa tur wa kitabin mastur wa tin ɗaure wa tin wa zaitun da zaitun duk wannan rantsuwa ce ko? Mm. da wa hadal baladil amin da wannan gari amintacce duk wannan rantsuwa ce to ya za a hada shi da wannan hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa man kana halifan falyahlif billahi Auli liyasmut duk wanda zai rantse, ya rantsa da Allah ko ya shiru shi kun qur'ani ya zo da rantsuwa ga wannan Allah to to menene jam'i tsakanin wannan jam'i shine cewa Allah ta'ala yana da wato a haƙƙin Allah ne ya rantse da abin da ya so daga cikin halittarsa amma mu shari'ar mu ita ce ba za mu rantse da kowa ba sai da Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana amma shi Allah shi yana da yana da haƙƙi domin shi ne wanda yake yin abin da zai so kuma la yus'alu amma yaf'al ba a tambaya sa kan abin da yake aikatawa amma mu wa hum yus'alu mu za a tambaya to shi yasa dan da mu za a tambaya aka ce mana karmi amma shi Allah jalla wa ala zai ah, to don haka idan mutum zai yi rantsuwa ya rantsa da Allah ko ya shiru to idan mutum ya yi rantsuwa da wata milla ba ta musulunci ba kuma kamar ya ce shi ba yahudi ne in yi kaza ko shi kirista ne in yayi kaza to shi ma wannan rantsuwar sai ya yi istighfari kuma ba ta lizimtarsa ba zai yi kafara ba idan bai cika wannan rantsuwa ba na'am kuma ya zanta min hadisi an malik cewa riwaya ta riske shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la al'amarin ba haka ba ne wa muqallibil qulub na rantse da mai jujjuya zukata wani hadisin ibnu umar ne yana cikin bukhari cewa mafi yawan rantsuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar mafi yawan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗi shine la wa muqallibal qulub ba haka bane na rantsa da mai yawan jujjuya zukata wannan ya nuna rantsuwa da sifar Allah kuma rantsuwa da sifar Allah kamar rantsuwa ne da sunayensa kuma ya nuna daga cikin sifofin Allah na ayyukansa akwai wanda ake daukan suna daga gare shi ba duk <coughs> wato ba duk aikin Allah ne ake ɗaukan suna daga gare shi ba amma duk sunan Allah ana ɗaukan sifa daga gare shi amma ga min zaire aks eh. na'am eh. wallahu azizun zuntiqam sifa ce amma an kira shi zuntiqam ya zuntiqam al-muntaqim din to yana tunda ne yana cikin wanda at-Tirmidhi ya ambace su amma ka san wannan hadisin bai inganta ba amma dai zuntiqam ya zo ya zantiqam na'am kuma dai yahaya ubaidullahi ya ce kuma yahaya ya zanta min hadisi an malik daga malik daga usman ibn Hafs ibn Am ibn Umar ibn Abdurrahman ibn Khalda al-Ansari az-Zurafi Wali ya qada al madina ya jibinci alƙalancin madina a zamanin abdulmalik ibn marwan da ذكره ابن حبان في Ibn قال ابن عبد البر rawa anhu Malik عنه مالك اي شيء Malik ya يروي daga gare shi shikenan na'am daga ibn shihab az-zuhri cewa wato riwaya ta riske shi cewa abu lubaba ibn abdul munzir abu lubaba an yi saɓani a sunansa an ce sunansa bashir an ce sunansa rifa'a an ce kuma sunansa rifa'a ibn abdul munzir al-ansari al-madani al-ausi ɗaya daga cikin annuqaba ɗaya daga cikin annuqaba guda goma sha biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su a cikin al'ansar na'am yayin da Allah ya karɓi tubansa sai ya ce ya rasulallah zan kaurace ma gidan wato gidan mutane na gidan kabilar mu wanda wanda na samu wato kuskure wanda na aikata kuskure na aikata zunubi a ciki kuma zan makwabce ka wato a masallacinka kuma zan fita daga dukiyata ga baki ɗayanta ta zamanto sadaka sadaka zuwa ga Allah da kuma zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai sulusi ya wadatar maka daga cikin wannan wato ba sai ka fita daga dukiyar taka baki ɗaya ba an yi saɓani a kan tuban abu lubaba wanne ne a wanda ake nufi a nan abubuwa eh, wato kisoshi ne guda biyu da suka faru a kansa ɗaya kisar lokacin ƙarshen lokacin yakin banu ƙuraiza shekara ta biyar lokacin da su mutanen banu ƙuraiza yahudawa suka zo suka nemi shawararsa a kan me ya kamata su yi a kan su karbi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye su saboda ha'intarsa da suke da warware alkawari suka taimaka ma ƙuraishu wajen yaƙin maka lokacin yaƙin alhandan. to har ya zo gida sai mala'ika jibril ya ce ai mu mala'iku ba mu cire kayanmu ba ya ce ya tafi zuwa gabanu kuraiza domin sun ha'inci allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to da ya je ya sa musu takunkumi lokaci ya tsawaita abin ya zama to tsanani a gare su sai suka tambaye sai suka ce suna so a kira musu abu lubaba aka kira musu abu lubaba da yake yana ɗaya daga cikin manyan kabila aus su kuma banu kuraiza suna daga cikin waɗanda banu ƙuraiza su dama sun yi wato alkawarinsu na ƙawance tsakaninsu da ƙabilar aus ne da ƙabilar kun san yahudawan kowanne da wanda suka yi alaƙa da shi to su alaƙarsu da ƙabilar aus ne to shi abu lubaba da suka tambaye shi suka ce idan muka yadda muka yi saranda muka sallama kanmu ga hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me zai mana sai ya ishara da hannunsa haka cewa to yanka su zai to yana faɗan wannan sai ya ce a ayya ha'inci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna nasiha ga yahudawa har ya gaya musu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi izini ya gaya musu ba to yin haka sai ya ce tunda yayi wannan zai tafi ya je ya ɗaura kansa a cikin al'amudi daga cikin al'amudan masallaci har sai Allah ya saukar da tu sai Allah ya karbi tubansa ba zai bar gida ba a nan zai rinka kwana ya ɗaura kansa sai dai a kawo masa abinci nan wajen ya ci to ya zauna a nan har sai wata ran bayan sallar asuba a annab sallallahu lokacin sahur annab sallallahu alaihi wasallam ya wato yana sai ummu salama ta ji shi yana murmushi yana dariya sai ta ce ya rasulallah me kake dariyar me kake yi Allah ya sanya rayuwarka ta zama to rayuwar kana cikin murna baki ɗayanta sai ya ce an karɓi tuban abu lubaba sai ta ce ba yi masa bishara ba sai ya ce in kin so sai ta ce sai ta tsaya a kofar ɗakinta tun kafin a yi saukar da hijabi ne a lokacin sai ta ce ya abalu baba abshir faqad taballahu alaik suka ce ka yi albishir Allah ya karɓi tubanka sai mutane suka yi cincirundo a kansa don su kwance shi daga igiyar da ya ɗaura kansa <coughs> don su ɗaure shi sai ya ce la wallahi ba za ku ɗaure ni ba sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai zai kwance ni zai su kwance shi cewa ne su ɗaure shi eh, su kwance shi <laughs> sai dai shi dai ya zo ya kwance ni da kansa da hannunsa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sallar asuba sai ya kwance shi to an ce a kansa ne wa na atarafu bi zunubihim wannan kissar haka aka ruwaito ta wata riwayar kuma kamar yadda ibn wahab ya ruwaito daga malik cewa saboda ya daura kansa ya daura kansa ne dan bai tafi yakin uhud ba a yakin tabuk saboda bai fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace shi kuma ba zai kwance kansa ba sai idan Allah ya saukar da karɓar tubansa sai idan Allah ya karɓar da saukan tubansa banda su su uku su hilal da su ka'ab ibn malik da suka zo suka yi shaida gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba su da wani uzuri su sun yi a ba su da wani uzuri annabi sallallahu alaihi wasallam ce su je sai Allah ya hukunci tsakanin su to shi kuma Abu Lubaba sai ya daura kansa wata kissar haka ta nuna ya daura kansa a lokacin shine ba a karbutu ba sai da tukuna Allah ta'ala ya saukar da وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا salihan وآخر سيئا wadansu kuma sun yi wato sun yi nadama a kan su sun cakuɗa aiki kyakkyawa shine tuban da suka yi wa akhara sayya'a da kuma wani wanda yake mummuna shine zaman su da rashin fita jihadi to wannan kissar ita ce wadda shi ibnu abdulbar a yarin jayar saboda dalilai da ya ambata a saboda dalilan da ya ambata shi ne da ya ce zai bar a da ya ce zai bar ya ce zai bar gidan da ya yi laifi a ciki kaga gidan da ya laifi a ciki ai madina yake nufi gidansa na madina amma in a waccan kistar ce gidan da ya laifi a ciki za ta zamanto gidan a aina ya laifin eh? a aina abu lubaba ya laifi in a kistar banu ƙuraiza ne a banu ƙuraiza a banu ƙuraiza to banu ƙuraiza ka ai ba gidansa ba ne saboda haka shi kuma cewa zai bar gidansa wanda laifin wanda ya samu wanda laifin ya aikata a ciki tunda a gidansa din ne ya zauna ya tafiya yaki to akan haka ibn abdulbar ya jayyid da kissa ta biyu to ala ayi halin wannan da ya tabbata wannan kissar kowace ina gaya muku ta abilu baba ko tana nan a cikin haram a cikin rawda a cikin rawda layin farko daga tu sarir sai tu abili baba sai tu aisha haka suke susu uku a jere ita tu sarir ce take jikin shabbakin wanda nan ake samu annabi sallallahu alaihi wasallam gadansa in yana itikafi nan a ce sa aka ce mata istiwanatu sarir sannan istiwana da take bin sa ita ce ta Abu Lubaba inda ya daura kansa a cikin sawun farko na rauda kamar a ce ga inda liman sawun ga inda liman yake mihrabi to wannan sawun da yake da istiwana din shine sawun farko a cikin rauda to na can uku shine na jikin aki na jikin A shabbaki wannan karfan da aka sa ya tare ɗakin da aisha radiyallahu anha ta kyau ko ke ba ɗakin ba ne don tsakanin wannan tsakanin karfan da ɗakin akwai fili ai kama al'amudi zuwa al'amudi akwai fili sannan ciki ɗakin shine aka rullube shi da koren kyalle aka yi rubutu a cikinsa cikin ɗakin saboda shi kuma ɗakin babu mata inda ma za ka shige shi in wanda suke cewa an shigar da su cikin hujira ai ɗan wannan filin ne suka shiga ai ɗakin ba inda za ka shige shi ɗakin inda kabarin yake ba ba inda za ka shige shi ai ba a shigansa ya cikin nan hujira ɗin ne eh. na'am eh tun daga ƙasa aka lube shi lufe shi gaba ce tun daga ƙasa har sama to sai to daga nan ta jikin shabakin sai ta abu lubaba sai ta aisha ta aisha ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ta kula yana yawan yin sallar nafila a nan to ita ma kan ce mutane su kau a fitar da mutane sai ta zo ta yi nafila a wajen to yasa yasa ake ce mata istiwa na to aisha saboda nana aisha tana yawan nafila a wajen eh. to wani istiwa na ta abilu baba ita je kun ji kissa to a shahid anan da ya ce zai fita daga cikin dukiyarsa ga baki daya sadaka saboda Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sulusi ya ishe shi ya fitar da sulusi to akan haka idan mutum ya yi rantsuwa cewa zai sadaka da dukiyarsa ga baki daya to sulusi zai yi sai ya yi sulusi a wata riwayar a masabar malik kuma abin da ya lizumta ma kansa shi zai yi in ya ce zai yi da dukiyarsa ga baki daya to sai ya yi to amma saboda wannan hadisin na abi lubaba wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa shine ya wajaba mutum ai aiki da shi musamman tunda kun ga na abi lubaba a cikin lafiyarsa ne ba a cikin rashin lafiyarsa ba na sa'ad ibn abi waqas ne a cikin rashin lafiyarsa idan mutum a cikin rashin lafiyarsa yace zai kyauta da dukiyarsa baki daya ko zai sadaka da dukiyarsa baki daya to wannan qaulan wahidan ba abin da yake lizin bai halatta yayi sama da sulusi ba sulusi yake da haƙƙi da shi kawai sauran ku na magada ne in yana cikin rashin lafiya a cikin rashin lafiya mutum baya tasarrufi a dukiyarsa sama da sulusi to a nan wannan hadisin ma ya nuna idan mutum ya lizumta ma kansa sadaka da dukiyarsa ga baki daya to abin da yake lizumtarsa a sulus sulusi ne kawai yake lizumtarsa na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga malik daga ayyub ibn musa ibn amr ibn sa'id ibn al'as as al-makki al-umawi na'am daga mansur ibn abdurrahman al-hajabi ibn talha ibn al-harith al-abdari al-hajabi wato waɗanda suke cikin gidan waɗanda suke da mukullin ka'aba sune suke da hijabatul ka'aba in ka janci al-hajabi ai daga hijabatul ka'aba masu rike da mukullin ka'aba su ne wanda wanda lokacin fatuhu makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira tsalha ya bude masa ya ce da ya kira tsalha ya bude masa ka'aba ya karbi mukullin na kofar ka'aba da ya fito sai abbas ya ce masa ya rasulallah ba ni mukullin don ka hada min tsakanin arrifada wal hijaba Daukan nauyin baƙi wato kawo musu ruwa wanda dama abinda da banu hashim suke kenan abbas abinda yake kenan wannan alfaharin wannan matsayin ya ce to ka haɗa min shi da kuma cewa mukullin ka'aba a waje na yake dan gida-gida ne na ƙuraish kowane gida na quraish suna da su. sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ya umarce ku ku mayar da amanoni ya zuwa ga mazomanta sai ya kira shi Usman al-Hajabi yace khudha khalidatan talida la yanzuha ankum illa zalik karbi yace rike mu kullun ka rike shi har abada har abadan abada ba wanda zai kace daga gare ku sai azzalimi eh yana nan gidansa yana nan a hanyar jidda lokacin mun je da dan uwa abin nan aboki na tsohon gwamnan bauchi malam ahmad ma'azu muka taje muka yi zuwa don a mu samu a samu a cikin wanda za su shiga ka'aba <laughs> lokacin a shekarar za a don in aka je ana ba shi wannan damar ya sanya sunayen mutane amma <laughs> ba mu dace ba amma sai kuma gashi Allah ya kawo mana lokacin da muka je na raka sarkin Kano tare da shugaban lokacin da ya je tare da shugaban kasa Muhammadu Buhari eh, shekara uku kenan uku kenan ko 2018 eh, eh sai gashi har har har har mun fara har mun fara baccin dare sai kawai waya kir aka ce an ba da izini za mu shiga Ka'aba <laughs> alhamdulillah kuma muka samu muka shiga rigar da na shiga da ita tana nan har yanzu na ce ba zan bayan da ita ba tana nan duk banza kai kuwa shiga ka'aba na'am Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu dacewa na'am alhajabi mansur ibn abdurrahman alhajabi na'am daga mahaifiyarsa ita ce safiyatu bintu shaiba daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha an cewa ita Aisha an tambaye ta da mutum mutum wanda ya ce dukiyarsa ya sanya ta akan wato kofar ka'aba wato ai kofar ka'aba kun san kofar ka'aba gwal ne gwal kofa eh, ce ta gwal gwal din na hakika ne wannan kofar da kake gani da karfin ta din gwal na hakika eh eh sai ta take da nauyi kwarai to yace dukiyarsa ya sanya ta a kofar Ka'aba mhm sai Aisha radiyallahu anha tace abinda zai yi kaffa wato kaffara sa duk abinda zai yi kaffarar rantsuwa shi zai masa kaffara wato idan bai yi ba sai kaffarar rantsuwa wato yana lizimcin sa ya bayar da dukiyar ga baki daya haka din amma in bai yi ba to kafaratul yamin ta hau kansa na'am maliku yace akan mutumin da yace na sanya dukiyata ga baki daya fi sabilillah wato a cikin taimakon addinin Allah sannan ya karya rantsuwar sai yace to zai sanya sulusun dukiyarsa a cikin taimakon addinin Allah wannan ku saboda abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amarin abilu baba a cikin al'amarin abilu baba wato ya bayar da wato a sulus ya sanya sulusun dukiyar tasa shi ku shafi'i da ahmad suka ce alaihi kafaratu lemin sai ya kafarar rantsuwa wato baya lizimtarsa cewa sai yayi baya lizimtarsa cewa sai yayi to amma in yana so yayi in yana so ya cika rantsuwar tasa karya karya to abin da yake lizimtarsa sulusu maliki sulusun dukiyarsa ita ce riwayar da malik ya zaɓe ta ya ambace ta a nan a cikin almuwaffa ah, to kuma ba zai zamanto ba sai a cikin jihadi in yace fi sabilillahi zai zamanto a cikin aljihad kenan na to wannan shine karshen kitabul aimani wan nuzur karshen babin wato littafin rantsuwa da bakance sai kuma Allah ya kai mu juma'a mai zuwa zamu shiga kitabul bahaya littafin layya na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نروك أنك يا الله أولا ساعة كي كربان الدعوئي أولا ساعة تكرشي تراني جمعة الله كربان الدعوئي الله كربان بكاتمه la mahaifanmu Allah ka ba lafiya dan uwanmu Dr. Datti Ahmad wanda Allah ya masa rasuwa shekaran jiya Allah ka gafarta masa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka Allah ka sanya aljanna makomarsa Allah ka kyauta bayansa marasa lafiya mu Allah ka ba lafiya akwai ƴan uwanmu masu larura masu halartar wannan majalisi da waɗanda kuma suka yi wasiya waɗansu ƴan uwanmu mata da suke cikin damuwa da tsanani Allah ka yaye musu akwai ɗan uwa Alhaji Habibu Yakubu balarabe yana fama da rashin lafiya da larura Allah muna roƙonka Allah ka yayi masa Allah ka bashi lafiya akwai yara waɗanda za su shiga cikin jarabawa satin nan mai zuwa masu karatun likitanci muna roƙonka Allah ka ba su nasara Allah ka yassare musu samun najahi Allah ka yassare musu samun najahi a jarabawarsu akwai wanda matarsa za ta haihu yana neman addu'a Allah ya sa ta haihu lafiya Allah ka ba ta zuriya nagari Allah ka ba ka yassare mata haihuwar tata Allah ka sauƙaƙe mata tsanani a cikin wannan larura tata yan uwa masu neman addu'a waɗanda canjin aiki ya zo musu da masu neman aiki kuma da masu neman aure da masu neman haihuwa Allah muna roƙonka ka biya mu kowa bukatunsa na alkhairi Allah abin da ya sauka kuma a cikin al'ummarmu na tashe-tashen hankali musamman a jihohin arewacin arewa maso yamma na wannan ƙasa Allah ka yayi mana Allah ka yi mana maganin wannan musifa Allah ka karya karfin waɗannan mabarnata Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka fa Allah ka saba tsakaninsu Allah ka sanya tsananinsu ya zamanto tsakaninsu Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da dazu kanmu Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan kuma cututtuka da ake fama da su ta mura da kuma cutar annobar corona muna roƙonka Allah ka yaye ta Allah ka yaye mana Allah kamar yadda kai mana ludufi a wancan karon Allah muna roƙonka kai mana ludufi Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana sauki daga gare ka babu mai yaye halin da muke ciki in ba kai ba ya Allah Allah ka yaye mana ka kwaranye mana برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم أدخلنا في رحمة منك وفضل واهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم أدخلنا في رحمة منك وفضل واهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم أدخلنا في رحمة منك وفضل واهدنا إليك صراطا مستقيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين